Sani ni salo. Amadi tu gaba da lewasi. Lafiya lo. Na gajiya. Kai kin yi tarbiya yanzu kin yadda yin suna haki gaisa. Wallahi tallahi tarbiya dole. Ah, wallahi. A ah, sai miki gidana. Ah, na je shago ai ba kyanan. Da je ma wata hanya ya gashin kunya take ta mu. Wallahi. Eh taye. Eh, ya na dai zo ne dan Allah dan annabi. Ai kin tuna lokacin da na kawo miki kallon. kale wanda kin ce kwada ta wuta ba eh, kino da ko da kina da ba ku ah, ba ku bai bai na ba ni dai iya har yanzu wallahi tallahi ba wani canji da nake ji daman duka ne da talauci da yasa ni kawo tare da kullun nan da sai ya eh kisa mono independence da an yi dinna ta sinye kudu da an tattara an yi muku hidima da su mana amma wasu hidima eh kuma kuma uban hidima da aka mana wata hidima aka

da ni yanzu ya magana taliya ta kawai babu babu magana mai dadi ya sin ya fi banza ya fi ofi kin ci banza dai baki ci banza ba dan wallahi tallahi ka dan zan bar gidan nan ka dan ba eh, eh, wallahi baba ni ba la ni gate na balla din na balla to na balla oh ya na okay oh abin taliya ta ko kuma wallahi ta da bala'i jama'a ihu eh, sai kalau wallahi Allah ya saka miki jama'a ki d'a wani wallahi dan ne wani ne saka da kai mun kokarin da yani in kina amfani da eh kabisi eh kina bayan si dan sanda tana eh. bayan si soja tana bayan si kuma suna goyon bayan mai gaskiya ki ka kwatu yan agaji fa agaji na musulunci suke ai yan agaji fa to gwada kini musulunci ah na ce mai to ni ke ki banta wallahi ba ko ne ko ya ko ya ko me ko me ko ya ki tafi mana taliya fa na gaya wannan jama'a ka so ka wuni yana zaki na ina zaki ka zaki ne a cikin da dutse ka ke gewa to ka duka na ba ko miji na zaki ne ka ba ni a kai tare ni sai ni ki sai ya mutane musu gobe sai ni ki sai sai ce ke shigo daki na na ni eh ka tana 对，那是。